بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ashirin ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da uku ga watan september 1996 idan ba manta ba mun fara tattauna matsaloli dangane da al'amarin da ya shafi wankan gawa ko wanke gawa muka tattauna cewa akwai abubuwa da ake so a kula da su wajen yi wa gawa wanka na farko ana son wanka ɗin ya zama a yi wa mamaci shi so uku ko fiye da uku ma'ana mafi ƙarancin wankan gawa lallai ya kasance uku sannan in an ga akwai bukata a ƙara sai a ƙara fiye da uku ɗin idan ana da bukata a ƙara ɗin sai a ƙara shi ya kai witiri ko ya kai biyar ko ya kai bakwai ko makamantan haka sannan abu na uku ya zama daga cikin wannan wanka da za a yi a sami ɗaya cikin wannan wanka a sa ainihin magarya ko kuma wani abu da zai tsaya matsayin magarya ɗin kamar sabulu kamar kanwa ko omo ko makamantan haka haka al'amari na hudu ana so a wanka na ƙarshe daga cikin wankan da za a yi wa mamaci a sanya ainihin turare a cikin wannan ruwa na ƙarshe ɗin abu na biyar kuma idan da kitso akan mamaci ɗin ko mamaciya a tsefe wannan kitso abu na shida bayan an tsefe kuma a taje abu na bakwai a sanya ainihin wannan gashi na mace kashi uku idan aka kasafta shi kashi uku sai ainihin a kitse shi sai a tura shi bayanta abu na takwas shine ainihin a fara wa mamaci ɗin wanka da wuraren alwalan shi da kuma ɓarin jikin shi na dama abu na tara maza su wanke namiji mata su wanke mace sai dai wasu wurare da aka yi togaciya waɗanda za mu zo mu karanta abu na goma shine a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce ashiran abu na goma an yughsala bi khirqatin aw nahawiha ayi wa shi mamaci din wanka da wani tsumma ko makamantan haka tahta satirin li jismihi karkashin wani abu wanda ya suturce jikin shi ma'ana a samu wata wani tsumma a sa a hannu ko wata safar hannu a sa a hannu bayan jikin mamacin yana rufe da wani yadi wanda yake mai laushi ya rufe jikin shi ba'da tajridihi min siyabihi kulliha bayan an cire tufafin mamaci ɗin gaba ɗaya in an yi mishi tsirara gaba ɗaya za a bar shi da gwargwadon kamar kwarjalle a kwankwason shi ko gajeren wando to sai kuma a samu wani ainihin yadi sai a lullube jikin shi haka wanda za a rinka zuba ruwa a sama ɗin ana ainihin turzawa da wannan ainihin yadi ɗin abin da ya sa a sheikh muhammad nasir din albani ya faɗi haka sai ya ce فإنه كذلك العمل على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها yace saboda haka ake yi a aikace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda ya nuna Aisha ta ce lamma aradu ghaslan nabi sallallahu alaihi wasallama qalu wallahi ma nadri an jarridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu bayan al'amuran da suka faru duk baki ɗaya sun faru da hankalin sahabbai ya kwanta sai suka dawo suna shawarar za a yi wa manzon Allah wanka sa'an nan a zo a yi mishi jana'iza to a wannan lokaci da suka nufi mishi wanka ɗin sai suka yi shawara suka tattauna tsakaninsu suka ce mun rantse da Allah ba mu san yadda za mu yi da wannan gawa ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shin za mu cire wa manzan Allah tufafin shi ne baki ɗaya kamar yadda muke cire tufafin mamatanmu ko kuwa za mu yi wa manzan Allah wanka ne alhali tufafin shi yana jikin shi falan makhtalafu a lokacin da suka yi saɓani wannan ya ce a cire wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tufafin shi gaba ɗaya sa'an nan a yi mishi wankan haka wasu kuma suka ce a'a a bar manzon Allah da tufafin da ya rasu da shi a ainihin yi mishi wanka da waɗannan tufafi to da suka yi wannan saɓani kuma Allah baya son saɓani saɓani bala'i ne ba rahama ba ne babu wani saɓani da yake saɓani mafi muni ma shine saɓanin malamai saɓanin malamai shine abu mafi muni shi yasa wannan magana da ake cewa sabanin malamai rahama ne a wannan sabanin malamai bala'i ne haka abin yake amma sabanin malamai rahama ne ba manzon Allah ya faɗi wannan ba ikhtilafu ashabi lakum rahama ikhtilafu ummati lakum rahama wannan hadisi gaba ɗaya ba shi da asali gaba ɗayan shi to lokacin da suka yi sabani alqallahu alaihimun nauma sai Allah madaukakin sarki ya saka musu bacci baki ɗaya a nan zan ƙara tambihi akan hadisin da aka ce wai annabi ya ce ashabi kan nujumi man iqtadaytum qad ihtadaytum wai sahabbai na kamar taurari suke wanda duk kuka yi koyi da shi to kun shiryu ba manzon Allah ya faɗi wannan ba wannan ƙarya ce tantagaryar ƙarya aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a ce duk sahabin da aka kama aka bi shi kenan an shiryu to da addinin musulunci da manzon Allah bai da amfani kenan saboda sahabbai suna da ainihin tabi'a irin ta mutane kowa da kowa kuma su ba ma'asumai bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahul isma shi yana da tsari baya ainihin kaucewa baya kuskuren fahimta a cikin abin da Allah ya aiko shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi duk abin da ya faɗa kai tsaye sai ya aiki amma sahabi za a samu wannan ya ce karatun sallah sai da basmala wannan ya ce ba sai da basmala ba wannan sahabi ya ce shafar mace na warware alwala wannan ya ce shafar mace ba ta warware alwala wannan sahabi ya ce sallah in ka sanya doguwar riga kai sallah ko mayafi ya suturta al'aurarka yayi wani ya ce sai ka sa kwarjalle da mayafi ko sai ka sa riga da wando duk wannan sabani ne sahabbai suka yi wani sahabin ya ce sayar da giya ya halatta wani ya ce sayar da giya bai halatta ba wani ya ce in kana yin azumi ka ci abu mara nauyi kamar riɗi da makamantan haka azumin ka bai karye ba wani sahabin ya ce in kai haka azumin ka ya karye duk waɗannan maganganun baki ɗayan aka ce sabanin sahabbai rahama ne ko sabanin malamai rahama ne da wanne zaka ɗauka kai aiki don kowace tana karo da junanta saboda haka wannan hadisi hadisi ne na ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ba ai da a ce sahabbai sabanin su rahama ne to gashi sun yi sabani anan da yake Allah bai son sabanin barka ji yadda aka kwaranyi a lokacin da suka yi sabani wannan yace a cire tufafin manzon Allah ai mai wanka wannan yace a bashi da tufafin shi alqallahu alaihim an-nawma sai Allah ya sako musu bacci hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqanuhu fi sadrihi sai da ya zama babu mutum ɗaya cikinsu sai da ya kasance haɓashi tana ƙirjin shi ya yi layi yana bacci haka kowa baki ɗayansu duk Allah ya fi so musu bacci wallahu ala kulli shay'in qadir thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti sahabbai suna cikin wannan bacci sai suka ji wani yana magana da su daidai saitin tsakar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la yadruna man huwa ba su san kowa ne ne ba sai dai suka ji ana magana da su yana ce da su an igsilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa alaihi siyabuhu ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanka alhali manzan Allah yana saye da tufafin shi faqamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faghasaluhu suka miƙe nan da nan suka yi wa manzan Allah wanka suka wanke shi wa alaihi qamisuhu yana saye da tufafin shi ya subbuna alma'a fawqa alqamis suna zuba ainihin ruwan a saman tufafin wa yadlukunahu suna ciccuda wannan tufafi na jikin manzon Allah bil qamisi da wannan tufafi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duna aidihim suna sa hannunsu suna ciccudawa tufafin na tsakanin hannunsu da jikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama al jism tahir jikin da yafi dukkan jikin da Allah ya taba halitta baki ɗaya daraja da falala da ɗaukaka da kanshi da albarka فصلوات الله عليه من نبي وكانت عائشة تقول عائشة تكسن تنا تشيوا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غس ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه عائشة دقبايا النبي يا رسول aka samu wasu sahabbai suka yi mishi wanka da su sayid na Ali da makamantansu kamar yadda za mu zo mu ji sai Aisha ta ce la wistaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu da a ce haka na san al'amarin zai faru to ba wanda zai wanke manzon Allah sai matan shi ma'ana Aisha ta ga wani abu ne wanda yake mai yiwa bata ji daɗi ba sai ta ce to da haka ta san al'amari zai faru to da ba wanda zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka sai ainihin matayen shi mahallin shahid na Sheikh Nasir Din Albani kenan da ya kawo cewa sai idan an ainihin wato a sanya wani tsumma a tsakanin hannun mai wanka da kuma jikin ainihin shi mamaci din saboda wannan ainihin hadisi cewa gashi suna ciccudawa da hannayensu jikin manzon Allah yana kasan tufafin kuma ainihin da tufafin suke ciccudawa to ash-shahid a ciki nan shine waɗannan sahabbai suka ce shin zami wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsirara mu cire shi to in an cire tufafin to za a sanya wata khirka wani tsumma ko wata safar hannu kenan ana wanke jikin haka ba tare da an taba jikin shi da fatar hannu din ba in kuma an bar shi da wannan tufafi nashi to za a rinka sa hannun kai tsaye ana goga tufafin wanda tufafin shi kuma yana gogar jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to da wannan ne a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kafa hujja akan cewa mamaci din in an cire tufafin shi to shine abin da yake daidai sai a bar shi da ɗan gyautu wanda zai suturci al'aurar shi amma sai a sanya wata safar hannu ana ainihin goga jikin shi da shi ko kuma a kawo wani tufafi a lullube jikin nashi haka ana zuba ruwan ana ainihin diddirzawa da shi abin da yake maka nuni wato ashe kenan bai halatta ba shar'an ka sanya fatar hannun nan naka tana goga jikin mamaci ka nemi shi wanka da shi haka kamar yadda ake wa sauran mutane to a wannan kalma da Aisha ta ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu a daidai wannan wuri ma'anar wannan kalma kenan Aisha ta ce da a ce na san haka al'amarin zai faru to da ba wanda za mu bari yau manzon Allah wanka sai matan shi ashe wannan ya nuna mace za ta iya wa mijinta wanka kenan ko to haka akasin haka ma miji ma zai iya wa matar shi wanka in ta rasu أخرجه أبو داود أبو داود يفتد وانا حديثي أتكن جزء نبي شافي نستين وابن الجارود دا ابن الجارود في المنتقى أتكن لتافنش المنتقى ألمبا حديثي نتري بيو دا همسين دا بقوي والحاكم دا الحاكم النيس بوري أبو عبد الله أتكن مجلدين أكنا المستدرك شافي نهمسين دا ترزوا ستين دي دي وصححه على شرط مسلم الحاكم يتي وانا حديث يا إن كنت أبي شرط مسلم والبيهقي هكا الإمام البيهقي ما يفتر دا وانا حديثي أتكن مجلدين أكو شافي نتري أكو دا تمانين دا بقوي والطيالسي دا أبو داود الطيالسي أتكن لتافنش المسند ألمبا حديثي ندبو دا دا تليب يرد تلاتين دي دي wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na shida na al-Musnad shafi na 267 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce duk waɗannan malamai suka fitar da wannan hadisi. Warawa Ibn Maja, Ibn Maja ma ya ruwaito a cikin mujalladi na farko shafi na 446 minhu ya ruwaito bangare daga wannan hadisi ba dukan shi ba me ya ruwaito bangare wannan bangare ya ruwaito shine a Sheikhul Albani yace qaula Aisha fi akhirih maganar da Aisha ta a ƙarshen wannan hadisi da tace law istaqbaltu ila akhirih law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu to wannan iya kalmar ibnu majah ya ruwaito ta ورواه ابن هبان في صحيحه هكا الإمام ابن هبان ما يرويتوش أتكل لتافن شي الصحيح a cikin lamba hadisi na 2156 tare da cewa kaga da abin in inda da son zuciya ake ba wannan takhriji da ba da ilimi ake ba da sai kawo cewa da Abu Dauda da Ibn Jarud da Hakim da Baihaqi da Tayalisi da Ahmad da Ibn Maja da Ibn Hibban ma sun ruwaito shi sai dai Ibn Hibban ga lafazin shi to amma da yake abu ne wanda ake akan ilimi sai ya ce wannan hadisi wane da wane da wane da wane suka ruwaito shi duk sai da ya gama takhrijin sai ya kawo Ibn Hibban saboda Ibn Hibban yana ƙasa da Ibn Maja wajen ainihin ingancin hadisi ina fatan mun gane hadi ashar الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي حادي عشر أبنغو مشاد إيد أكيسو وجن وانكم ممتي ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم أبن دا أكا فدي إنن آ فقرة تهدو أتن دا أكا تي za a sanya tulare a wanka na ƙarshe daga cikin wankan mamaci to amma akwai wanda bai halatta a sanya mishi tulare wajen wanka ba in ya mutu wane ne shine almuhrim mutumin da yake cikin aikin makka sai Allah ya mishi rasuwa to za a yi mai wankan gawa bai halatta a sanya turare ba fa innahu la yajuzu tatyibuhu malam albani ya ce bai halatta a sanya mishi turare ba li qawlihi fil hadith alladhi sabaqat al isharatu ilayhi qariban saboda magana ainihin da ta zo a cikin hadisin da aka yi nuni gare shi a can ɗazu a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tuhannituhu da wannan mutum taguwar shi ta taka shi ya rasu za a yi mishi wanka za a yi mishi ainihin al'amuran jana'iza sai annabi ya ce la tuhannituhu ka ku sanya mai turare wa fi riwaya wa la tutayyibuhu ka ku sanya mishi turare fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda za a tashe shi ranar alkiyama yana labbaik Allahumma labbaik yana yin talbiya har zuwa karshen ta to wannan ya nuna ashe duk inda alhaji yake hukuncin shi kenan ko yana da rai ko ya mutu bai halatta ainihin ya sanya turare ba to haka al'amarin yake wannan hadisi akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma kama taqaddama bukhari da muslim da wasu malamai suka ruwaito wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata a as-safhati thaniya ashar ila thalitha ashar a cikin shafi na sha biyu zuwa na sha uku a tsohon bugu kenan na wannan littafi ahkamul jana'iz amma a wannan sabon bugu shafi na 22 zuwa 23 kenan to abu na goma sha ɗaya kenan da ake son a kula da shi game da yi wa mamaci wanka shine me a kula kada a sanya wa wannan mamaci ainihin turare idan ya kasance yana a halin aikin hajji sani ashar abu na goma sha biyu a sheikh ya ce wa yustasna aidan mimma warada fi tasi'an azzaujani dokan nan da aka faɗi a ƙa'ida ta tara ƙa'ida ta tara da aka ce ɗin nan maza su ke wanke namiji mata ke wanke mace to amma an yi togaciya tsakanin mace da miji ya halatta miji ya wanke matar shi in ta mutu ya halatta mace ta mijinta wanka in ya mutu shine yace fa innahu yajuzu li kullin minhuma an yatawalla ghasl al-akhar ya halatta ga kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata biyu ya wanke ɗayan iz domin kuwa la dalila yamna'u minhu babu wani dalili da zai hana mace ta yi mijinta wanka ko miji wa matar shi ainihin wanka wal aslu al jawaz tunda kuwa babu dalilin da ya hana to asali ya nuna ya halatta kenan wala siyama wa huwa muayyadun bi hadithaini kaga a shekul albani ko bayan ya kawo qa'ida al fiqhiyya al usuliyya cewa tunda babu dalilin da ya hana mata ta wa mijinta wanka ko miji ya wa matar shi wanka an ɗayan su ya rasu to ya nuna ya halatta sai ce to balle kuma ma muna da hadisai guda biyu da za su karfafi wannan fahimta tamu al'awwal hadisi na farko an aisha ta radiyallahu anha qalat aisha ta ce law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu a mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ghairu nisa'ihi tace da a ce na san haka al'amari zai faru kamar yadda ya faru a baya to da ba mu bari wata mace ko wani ya wanke manzon Allah ba sai matan shi ma'ana in ba matan shi ba da ba za mu ba kowa ya wanke shi ba wannan yake nuna ashe Aisha ta fahimci cewa ya halatta mata ta wa mijinta wanka kenan ko qala al-baihaqi wannan hadisi ai mun karanto shi a baya ko can an yi takhrijin shi al-imam al-baihaqi yace fatalahafat ala zalika kaga sai Aisha ta yi buri akan cewa ta so da a ce su su wanke matan shine talahaf sai ta yi burin akan haka wala yutalahafu illa alama ya juzu ba zai halatta a yi buri ba sai ga abin da yake ya halatta ko da bai halatta su wanke manzan Allah ba da ba za ta yi burin haka ba faradiyallahu ta'ala an ya aisha qultu ni muhammad nasiruddin albani albani mai littafin ahkamil jana'iz ba mai karatu ba sai na ce wal jawazu huwa qaulul imam ahmada kama warada kama rawahu abu dauda fi masailihi yace halaccin mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke mace ita ce fatawa da maganar da imamu ahmad ya faɗa kamar yadda al'imamu abu dauda ya ruwaito a cikin masail ɗin shi al'imamu abu dauda yana da masail haka mujallar guda ɗaya ne haka al-maktabul islami ta buga ta dimashq tambayoyi ya zauna yi ne wa al'imamu ahmad shi abu dauda imamu ahmad yana faɗe shi kuma yana rubutawa to an tambaye imamu ahmad ya halatta mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke matar shi imamu ahmad ya ce ya halatta wannan ainihin ya zo a cikin masail na shi abu dauda ga imamu ahmad a cikin shafi na 149 akhrajahu ibn maja to wancan hadisi na aisha yanzu albani zai takhrijin shi wancan da yace law kuntu istaqbaltu min amri tare da cewa ya kharraja shi a can amma sai yace da ibn maja ya fitar da shi warawahu abu dauda abu dauda wa ghairuhu da wani malamin sun ruwaito wannan hadisi fi akhiri hadisiha a ƙarshen hadisin ita Aisha din al-mutaqaddim wanda ya gabata khariban fi ghaslin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya gabata nan kusa wanda yake bayani akan yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka yadda aka wanke annabi to kagan kace almutaqaddim wanda ya gabata siga ta fa'ili kenan almutaqaddam wanda aka gabatar ma'ana an kai fataha akan dal din almutaqaddam ya zama maf'ulu bihi in kai kasara a kasan dal din almutaqaddim ya zama fa'ili to hadisi na farko kenan wanda ke tabbatar da cewa za a iya barin mace ta wanke mijinta ko kuma ainihin akasin haka asani hadisi na biyu anha aidan qalat daga aisha har wayo aisha tace raja ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min min janazatin bil baqi manzon Allah ya dawo sai ya shigo gidana daga ina ya dawo ya dawo daga wata jana'iza wadda aka yi ta a baqi'a aka je aka binne a baqi'a wa ana ajidu suda'an ni ina fama da ciwon kai fira asi kai na ne min ciwo wa aqulu ina kuka ina cewa wa ra'sa wayyo kaina to balarabe shi ba wayyo zai ce ba zai ce wa ra'sa wa abta wa akha wayyo baba wayyo dan uwa wa umma wayyo baba haka to wa ra'sa sai tana cewa wayyo kaina tana ta kukan kanta faqala sai manzo Allah yace bal ana wa ra'sa ni ne na kamata in ce wayyo kaina ma barraki me dame ki me cutar da ke law mitti qabli da a ce zaki mutu kafin ni fa ghasaltuki sai in wanke ki me cutar da ke manzo Allah ya miki wanka ba kin samu daraja ba to ashe ya halatta kenan miji yawa mata shi wanka kenan wancan ya nuna ya halatta mata ta yi miji wannan kuma ya halatta miji yawa mata wa kaffantuki na sanya miki likafani sun masallaitu alaiki sannan ne miki sallah wadda fantuki na rufe ki me zai cutar da ke kika samu wannan darajar to amma ba haka al'amarin zai kasance ba don haka manzo Allah ya amfani da lau ni ne zan riga ki mutuwa don haka ba za ki samu wannan gatan ba sai ki hakuri mun gane wannan da kyau ko dama manzo Allah wata ran yazo ya ce sahabbai kuna tsammanin wai ku za ku riga na mutuwa manzo Allah ya ce ni ne farkon wanda zan fara mutuwa sannan ku biyo ni dai dai dai dai dai haka kuma al'amarin ya faru sallallahu alaihi wa sallama akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na 228 wa darumi da kuma darumi a cikin mujalladi na farko shafi na 37 zuwa shafi na 38 shi sunanud darimi wasu suna ce mishi al-musnad amma kuskure ne malaman hadisi ba su yadda a kira sunan darimi da musnad ba saboda ba musnad din bane kuma shi ne littafin bai sa wa littafin shi musnad ba amma littafi ne wanda ya tattara hadisai yadda ka ga tsarin hadisan sahihul bukhari haka yake shi a cikin mujalladi ɗaya yake juz'i biyu ko da yake yanzu darul fikir ta ƙasar beirut ta fasa shi biyu ana buga shi a cikin juz'i biyun shi haka mun fahimta ko to shi al'imamu darimi malamin su bukhari ne amma shi bai kafa wa kanshi ƙa'ida a kan cewa littafin shi ya tattara hadisai sahihai ba ne don haka ko da kasancewa shi malamin su bukhari za ga littafin shi yana ƙasa da almajiran almajiran almajiran su bukhari ma to shine sai malamai suka zo suka yi sabani wai waɗannan littattafai guda shida wanne ne ya kamata a sa na shida ɗin bayan malamai sun haɗu akan cewa bukhari dai shine na farko sa'an nan sahihi muslim sa'an nan abu dawuda to wajen abu dawuda ma sai da malamai suka yi sabani wasu suka ce abu dawuda ya kamata ya zama na uku wasu suka ce nasa'i wasu suka ce tirmidhi sai aka ce to sahihiyar magana ita ce bukhari ne na farko muslim na biyu abu dauda na uku sai tirmidhi na hudu nasa'i na biyar sai ibnu maja shine na shida to sai aka dawo aka sake sabani tsakanin wasu malaman dangane da ibnu maja wasu suka ce muwatta ta imam malik ita ta kamata ta zama ta shida wasu suka ce sunan darimi ya kamata ya zama na shida amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa na shida din shine ibnu maja duk wannan an dubi ingancin ne shi yasa aka gabatar da wannan akan wannan wannan akan wannan to shi yasa an ka zo takhriji ka za ka zo takhriji ka ce akhrajahun nasa'i wa abu dauda wal bukhari wa ahmad sai malaman hadisi su ce kayi kuskure saboda ka hargitsa abin bukhari zaka fara gabatarwa sa'annan muslim sa'annan abu dauda sa'annan tirmidhi sa'annan nasa'i sai ibnu maja to idan imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi sai ka gabatar da imamu ahmad a sama da shi ainihin bukhari ba dan littafin shi yafi na bukhari inganci ba sai dan shi malami ne ga al-imam al-bukhari to amma me yasa in haka ne kuma in darumi ya fitar da hadisi ba za a gabatar da darumi akan ainihin bukhari ba sai dan ainihin wato sunanin darimi din kima shi da darajar shi bata kai yadda yake ainihin ko da kasancewa darumi din malamin bukhari bane amma kima shi bata kai a aza shi sama da bukhari ba dan haka sai a aje shi kasa din to amma wannan darumi din ba shine darumi kuma malamin tauhidi wanda zaka ga yayi ar-raddu ala bishir bishir al-muraisi da kuma ar-raddu ala al-jahmiya ba shi bane wannan darumin daban wannan kuma darumin daban wannan darumi din malamin hadisi yana sama da wancan darumi wanda ya waɗancan littattafai guda biyu ar-raddu ala bishir al-muraisi bishir al-muraisi wani shedani ne la'anatullahi alaihi yazo ya kawo wa mutane bala'i a cikin addinin musulunci asalin shi ba maguje ne sai ya zo ya musulunta to ya zo ya dama a cikin maguzancin ya yi zurfi yana da malanta yana da raunin malanta to shine ya shigo ya kawo mugayen aƙidoji cikin musulunci shine ya sabbabar da wannan aƙida cewa alƙur'ani ba magana Allah ba ne a lokacin nan gwamnati ta riƙe shi gadan-gadan aka riƙe shi ya zama duk abin da ya bada fatawa to da shi aka yi aiki idan har ka sake ka ce alkur'ani magana Allah ne to bishir zai ce a yanka ka to shi ya kawo irin waɗannan aƙidoji shi ya kawo wannan aƙida ta cewa Allah ba a sama yake ba shi ya kawo waɗannan aƙidoji cewa ba a yadda a ce Allah na da hannu Allah na da ido Allah na da ƙafa da makamantan waɗannan ainihin asifatul khabariya ba to bishir shine ya sabbabar da wannan bala'i sa'annan kuma waɗannan batattu suka zo suka ɗosani wannan wuta ta wannan fitina jahamiya da makamantansu mun fahimci wannan ko to amma munasaba akan wannan magana saboda ana yin wannan karatu na ahkamul jana'iz ana son a wayawa da mutanen mu kai akan karatu akan hadisai akan littattafai akan addinin musulunci akwai littafi wanda aljami al-islamiyya ta tabba'a shi sunan shi alhaida wannan littafi yana bayanin wata doguwar muƙabala ce wadda ainihin ta faru tsakanin bishir da kuma ainihin abdulaziz alkinnani wani malami mutumin ƙasar makka a taƙaice yadda wannan matsala aka ce ta faru shine a abdulaziz wani babban malami ne na sunna a ƙasar makka to sai ya taho ƙasar ainihin da bishir yake nan cikin ƙasar iraki ya zo ya tsaya a masallaci suka shirya da shi da ɗan shi shi ya tsaya a kwana ta dama ta cikin masallaci ɗan ya tsaya a kwana ta hagu ta cikin masallaci ran juma'a sai ya miƙe da shi da ɗan an idar da sallar juma'a dama sun haɗa baki ne sai ɗan ya ce mishi ya abdulaziz ma za ta kulu fil qur'an ya kai abdulaziz me za ka ce game da qur'ani a huwa kalamullahi an makhluk shin magana Allah ne ko ku halitta shi akai sai ya ce a'a alqur'ani ai ba maganar wani bane ba halitta bane maganar Allah ce to da ya faɗi wannan kalmar nan take sai sojoji aka kama shi shikenan wannan jinin shi ya halatta dan a ɓoye ma in ka faɗi kalma aka ji labari za a kamo ka ayanka ka balle ka faɗi ga malamin gwamnati a zaune yana jan carbin shi ran juma'a ga halifa to aka yi irin wannan abu shine sai aka ce to abin da za a yi a kama shi a kashe shi to kamar yadda aka ce sai Allah ya ɗauki soyayya ta wannan ainihin Abdulaziz sai ya saka a cikin zuciyar khalifan sai khalifan ya ce kada a kashe shi mutumin da ya iya miƙewa a cikin jama'a ya keta wannan doka tamu to yana da dalili ne tunda a ɓoye kana tsoron ka faɗa wani ya zo gaban limamin gwamnati ɗan bidi'a da tarzahar shi doguwa ya faɗi wannan kalmar to ya kamata a tsaya a bincike shi shine aka aje ranar muƙabala ranar muƙabala aka aje zaure na goma sha biyu sai an ƙetare zaure goma sha ɗaya za a kai zaure na goma sha biyu a can kaga ko kanka da kai baka yi saka gudo ba a kowane kofar zaure ga soja guda biyu idan sojojin nan ya in aka zo za a wuce da Abdulaziz wannan soja ya bangaje shi wai kai zaka yi mukabala da malamin mu ko kafin aje zaure na goma sha biyu duk zuciyar shi ta yi rauni saboda sun bubbuge mishi gwiwa to ƙarshe shine aka zo aka zauna a shi bishir bai yadda aka fa hujja da alqur'ani ba sai dai aka kawo bai yadda da hadisi ba sai dai qur'ani kawai to wannan ainihin shine sai suna zama sai ya dubi bishir ai shi bishir sai ya dubi abdulaziz sai ya ce mummunan banza mummunan wofi wai kai ne za ka yi muƙabala da ni shi ne sai ya ce to wannan kuma hujjatun alaika sai ya ce yana son zai wa khalifa tambaya khalifa ya ce ka yi tambayarka ya ce da a ce magini zai gina wata katanga sai katangan nan ta waskace ba ta kyan zama ba shin katangar za a soka katangar za a zarga ko kuma maginin maginin ya ce to Allah ne ya gina ni da wannan munin idan ka soke ni to ba ni kake suka ba kana suka Allah ne to wannan a takaice kenan wannan ainihin littafi na haida din to shine nake son ainihin zan yi magana akan shi saboda wannan littafi aljami'al islamiyya ta buga shi a duniyar musulunci an yada shi a shekarun baya da suka wuce ana rarraba shi a wurin daura to shi nake son zan ainihin yi magana a takaicen takaitawa dangane da wannan littafi insha Allah wannan littafi da ake nassaba shi zuwa ga muqabalar Abdul Aziz al-Kinnani da shi da Bishr al-Muraisi الإمام الحافظ الذهبي أتكل للتافن ميزان الاعتدال في نقد الرجال يتي ون مقابلة باكي دين تقلياني بأيتما yace an tsara ta ne kawai don dai a kare abin da yake gaskiya yace amma ka sani da cewa ya kai mai bin gaskiya ba a iya kare gaskiya da ƙarya saboda haka ba daidai bane da aka kaga wannan littafi ya ce to wannan littafi ainihin ƙarya ne aka kaga shi alhaida sunan littafin haka dan juz'i ne dan siriri mun fahimci wannan littafin bai inganta ba imamu zahabi yakan yi irin waɗannan tambihi a cikin wannan littafi nashi mizanul itidal kamar yadda ya tambihi akan wannan littafi da ake danganta ga imamu ahmad bin hanbali cewa imamu ahmad bin hanbali ya tafi zai ainihin yi sallah ya yi sallah a wani masallaci sai ga da liman da mamu duk baki ɗaya suna zubar gada gaba ɗayansu kowa yake aikin shi yadda yake so amma kuma wai sallar jam'i to wai shine sai al-imamu ahmad ya rubuto musu littafi kitabus salati ya rubuto musu ya bayani akan sallah da ka'idojinta da abubuwan da ke bata ta wannan littafi shi ma al-imamu zahabi ya ce wannan littafi an danganta shi ne ga al-imamu ahmad amma ba imamu ahmad ne ya yi shi ba mun fahimci wannan da kyau ko to akwai littafai irin waɗannan waɗanda ainihin ake a danganta su zuwa ga wasu malamai to shi yasa malaman hadisi su kaɗai ne za su iya tabbatar da wannan littafin nawaye wannan littafin ba na wani bane an danganta gare shi ne har dan fodiyo an yi mishi littafai irin wannan sai munasaba ta kama wata ran duk zamu zo a zayyana sunayen su akwai littafai da yawa da ake yawo da su a zaurukan kasan nan na ƙarya ne ba dan fodiyo yayi su ba amma ana ko kwanan nan ba gashi ɗan shi a sun fito da guda ɗaya ba sun ce dan fodiyo ya yi ishara zuwa ga wani ibrahim ko na zuwa shine ibrahim ɗinsu ko mai zagin sahabbai sahabban da dan fodiyo ya kafa gwamnatin shi don ya kare su allah ya shiryar da mu to shine ainihin ya ce wa darumi da darumi a cikin juz'i na farko shafi na 37 zuwa 38 wa ibn maja da ibn maja ibn maja ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 447 wa abu ya'ala da kuma abu ya'ala fi musnadihi a cikin musnadin shi musnadin abu ya'ala ana buga shi a cikin mujalladi 8 akwai kuma sabuwar taba'a tana fitowa a cikin mujalladi 10 lamba hadisi na 4579 wa ibn hisham fi sira da kuma ibn hisham ya ruwaito shi a cikin sira ita wannan sira wadda ta shahara a wurin mutane wadda ake cewa sira ta ibn hisham wani lokacin a ce sira ta ibn ishaq yadda abin ya faru shine shi ibn ishaq babban malami ne wanda yake zamanin su daya da al-imam malik kuma shi ma mutumin madina ne to sai ya zama shi malamin gwamnati ne to shine sai sarki ya ce mishi ya rubuta littafi na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya karantar da 'ya'yan shi ma'ana malam ka rubuta littafi wanda zaka koya wa 'ya'yana ni sarki misali to shine sai rubuta wannan littafi sai ibnu hisham sai ya ruwaici wannan littafi daga gare shi to sai ya zama littafin kuma an fi sanin shi da sunan ɗalibin fiye da sunan malamin to amma wannan littafin akwai kisoshi da yawa waɗanda fa ba su inganta ba sai kayi a hankali da su mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa a sheikh muhammad nasir din albani ya yi littafi mai suna sahihu siratin nabawiyya ingantaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata hayaniya da tarkace an kwashe an zubar tangaran abin da yake kyakkyawa aka ware amma har yanzu ba a buga shi ba tukuna yana nan in Allah ya so zai fito to shine yace wa ibn hisham ibn hisham ma ya fitar da wannan fisira a cikin sira a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da bakwai mun ga ɗari uku da sittin da shida to sai albani ya ce bulaq to me yake nufi da bulaq ma'ana taba'a ta bulaq ka san akwai wasu kalmomi waɗanda malamai suna amfani da su in baka karatu wurin malamai ba har abada baka gane su wai bugun sira din bugun da aka buga a garin bulak bulak din wani gari ne a cikin ƙasar misra to gari ne wanda ya shahara da tsabba a ainihin littattafai an fara maɗaba'a ta farko a wannan gari a 1798 yau kamar shekara 198 da suka wuce aka fara kafa maɗaba'a ta buga littafai to shine albani ya ce bulak bugun sira ɗin wanda aka buga a garin bulak ɗin wai bugun ma sai an gaya ma garin da aka buga mun fahimci wannan da kyau ko to dangane da garuruwa kuma akwai littafi wanda aka yi shi kuma wanda yake baki ɗaya yana fassara garuruwa ne bayanin garuruwa yake ka san malaman hadisi su babu abin da suka bari a ilimi sai da suka bayyana shi yasa malamin hadisi ba shi da bukata kwata kwata a wurin wani malami wanda ba malamin hadisi ba duk abin da yake bukata to akwai wani muhaddisi dan uwan shi yayi mishi mun fahimci wannan ko akwai littafi mai suna mu'jamul buldan an yi shi a cikin mujalladi biyar ne wanda a sheikh yaqut alhamawi rahimahullah ya yi wannan littafi shi kuma littafin kawai garuruwa da ƙauyuka yake bayani ice hayin ojo da sunanta anguwar sarkin rafi amma yanzu sunanta hayin ojo gongola da taraba sunanta gongola da amma yanzu an da ana ce mata taraba daga sokoto zuwa kauran namo da mil kaza ne gari kaza akwai kauye kaza har akwai wata katuwa kuka da matafiya suke zama suna shan iska suna duk sai bayyana shi kuma aikin shi kenan malaman hadisi kenan mun fahimta amma ba cewa ne zaka samu hayin ojo a ciki ba ko gongola a'a misali aka buga saboda ba buga ma daga rinko ba ka fahimta mun fahimta ko mu garuruwan mu ba ai karatun hadisi ba kwata kwata a waɗannan shekarun waɗannan shekarun da ake can ana karatun hadisi mu garuruwan mu ana nan ana san fareran maguzanci a lokacin tantagariyar maguzanci lokacin ake a kasashen mu sai alhamdulillah rabbil alamin da Allah ya shiryar da mu yanzu muka zo abubuwan da waɗancan suka tattaro waɗannan dubunnan shekaru ‘ya'yansu da jikokinsu suka adana gashi mu ma yanzu mun samu albarkacin abin alhamdulillah rabbil alamin wa dara qutni da dara qutni a cikin ainihin shafi na 192 wal baihaqi da baihaqi al imam dara qutni shi malamin baihaqi ne baihaqi shi kuma malamin a baihaqi shi kuma almajirin hakim ne mun gane wannan afwan al'imamu dara kutuni malamin hakim ne hakim kuma malamin bai haƙi ne duk sanda ka buɗe sunan al-kubra ta bai haƙi ka ya ce haddasana al-hafizu abu abdullahi to yana nufin ainihin al-imamu al-hakim yake nufi so da dama ba ya faɗin sunan sai ce haddasana al-hafiz abu abdullahi babban mahaddaci baban abdullahi ya ba mu hadisi to hakim yake nufi shi bai haƙi kenan almajirin hakim ne shi kuma hakim almajirin dara kutuni ne mun fahimci wannan ko haka abin yake zurriyatan ba'daha min ba'd bai haƙi ya fitar da shi a cikin mujalladi na uku shafi na 396 wa fihi indahum jami'an a cikin isnadin wannan hadisi gaba ɗayan waɗannan malamai a cikin isnadin akwai Muhammad ibn Ishaq akwai Muhammad dan Ishaq shi sahibu sira wal magazi kenan kuma mutum ne mudallis mudallis kuma in yi an ana a cikin isnadi ba a karɓe wa kada an anahu kuma yayi an anar a cikin dukkan waɗannan isnadai gaba ɗaya ya yi ainihin an'ana ɗin kuma mudallisi in yi an'ana ba a karɓan ainihin hadisin shi to me an'ana ɗin shine ka ce an mutumin da yake da sifa ta tadlisanci wanda an san shi da ha'inci mun sha bayani akan tadlisanci kawai wucewa za a yanzu an san shi da sifa ta ha'inci nau'i daga cikin nau'ukan to idan ya zo ya ce an to ba a karɓan hadisin shi sai in ya ce haddasana ko akhbarana don waɗannan siyar na tahammul wal ada sigogin ba da hadisi da karɓan shi ɗin nan to kowace da ma'anarta akwai bambanci tsakanin haddasana da akhbarana da amba'ana musamman a wurin malamai waɗanda suka zo almutaakhirina to haka akwai bambanci gaba ɗaya tsakanin waɗannan da an to an ita ce siga ta ƙarshe wadda idan mudallisi ya kawo ta ya zo ya ce an to ba a karɓe saboda mai ta iya yiwa ba daga wurin wannan malamin ya karbo ba daga wurin wani ne ya karbo sannan wani din da aka boye shi kuma ya karbo daga wurin wannan malamin to amma wanda aka boye din mutum ne mai rauni sai ya zo sai ya cire sunan shi shi wannan mudallis din sai ya ce an fulani sai ya jona da malamin malamin shi ya cire sunan malamin shi wai saboda malamin shi na da rauni sai ya ce daga wane kuma daga shi din ne to sai a ce yayi halin nashi to anan Muhammad ibnu Ishaq yayi wannan an ana din to shine sai a Sheikhul Albani yace illa fi riwayati abi ya'la wa ibn hisham sai dai fa a cikin riwayar abi ya'la da ibn hisham din ita cikin sira din faqad sarraha bit tahdith ya fito qarara ya ce haddathana fa sabata al hadithu hadithin ya tabbata kenan walhamdulillah mun gode wa Allah yanzu jama'a in ba a tattara littafai da yawa an yi karatu ba za a iya gane wannan duk waɗannan takhrijat ɗin da a cikin riwayar Ahmad da Darumi da Ibn Maja da ainihin Daraqutni da Baihaqi dukkan isnadan gaba ɗaya akwai an ana Muhammad bin Ishaq sai a cikin musnad na Abu Ya'la da kuma cikin ita kanta sira ɗin nan ne aka samu ya fito ƙarara ya ce haddasana to sannan hadisin ya tabbata shi yasa dole sai ka sai littattafai in kai karatu in ba haka ba sai ka zama kana addini kamar fasto littafin ka kwaya ɗaya Allah ya kiyaye. Ala anna al-Hafiz ibn Hajar qad zakara fi talkhis yace ko da yake al-Hafiz ibn Hajar ya faɗi a cikin talkhisul habir talkhisul habir fi takhrij ahadith Rafi'i al-Kabir al-Imam Rafi'i ɗaya daga cikin manyan malamai ne na fiqhun Shafi'iyya dama a cikin Shafi'iyya an gaji an ce Sheikhani to ana nufin Rafi'i da kuma al-Imam Nawawi to Rafi'i yana da littafi na fiqhu amma ya kawo hadisai a ciki sai ibnu hajirin sai ya zo sai ya fita iya takharijin waɗannan hadisai sai aka buga wannan littafi a cikin mujalladi guda juz'i biyu wani kuma ana fasa shi juz'i biyu din daban-daban to shine wannan talhisul habir fi takhrij ahadith rafi'i al-kabir to shine shekul albani yace ko da yake al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi a cikin littafin at-talhisu a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da bakwai annahu tabahu alaihi salih ibn kaisan inda ahmad wan nasa'i cewa an samu salihu dan kaisan yayi wa muhammad ibn ishaq mutaba'a haka yazo a cikin ainihin isnadin ahmad da nasa'i an samu wannan a cikin ainihin littattafan su to kaga koda waɗancan isnadan dukkan su sun zama da an anar tunda an samu mutaba'a daga salihu dan kaisan wa huwa thiqatun sabtun to shikenan hadisin ya tabbata kenan ma'ana ko a wani hali dai hadisin ya inganta alhamdulillahi rabbil alamin قلت ني الشيخ الألباني سينتي وهو عند أحمد وانا حديث ينانا الإمام أحمد يافتد دشي أتكم مجلد نشدا شافي نتالي ليدا أربعين دهدو لكن ليس فيه التصريح بالغسل سيدي أتكم وانا حديثي باب عند أكنونا كررا شوى دا النبي يتي لو مت قبلي فغسلتك تو ونيني سنن الصغرى ونيني سنن الكبرى الإمام النسائي الله يجيك أنشي ya rubuta ainihin littafi wanda mujalladi goma ne wannan littafin sai sanya mishi a sunanul kubra sai sarkin kasar ya kira shi ya ce duk abin da ke cikin nan gaba ɗaya sahihi ne sai ce a'a sai ce to ka ware min sahihai ɗin to shine sai ware wannan shine yanzu ake bugawa wannan mujalladi hudu mun fahimci wannan ko wannan mujalladi hudu ɗin shine ake kira da as-sunanus sughra shine yanzu a hannun jama'a as-sunan sughra menene sunan shi ana ce mishi al-mujtana ana kuma ce mishi al-mujtaba al-mujtana ma'ana kamar wanda aka ciro shi daga cikin babban janal fallahu al-qutna manomi ya cire auduga jana to al-mujtana wanda aka ciro daga babban al-mujtaba tatacce wanda aka tato daga babban to duk ana gaya mai ɗayan wannan sunan amma ya fi shahara da as-sunanu as-sughra mun fahimci wannan ko waye ya ruwaito wannan hadisi a wurin wannan littafi a wurin shi as-sunanu as-sughra din shine babban almajirin shi ibn sunni ibn sunni yayi karatun wannan ainihin hadisi wannan as-sunanu as-sughra a ƙasar misra a wurin al-imam an-nasa'i hijira annabi tana da shekara 302 daidai yau shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar kenan da ya koyi karatun wannan littafi a wurin al'imamun nasa'i a ƙasar misra to shi ne wannan riwaya ce take hannunmu to amma me yiwa kana karatu cikin littafin littattafan al'imamun zahabi kamar mizanul i'tidal fi naqdir rijal ko kuma siyaru alamin nubala sai kaga zahabi ya ce asalin shi ibnu sunni yayi karatun wannan sunanul kubra ne babbar a wurin nasa'i daga baya dawo ya tace ta da kanshi to wannan magana kuskure ce imamu zahabi ya afka akai sahihiyar magana imamun nasa'i ne ya tace a bashi da kanshi kuma kaji tarihin tacewar sarkin garin su ya mai tambaya sannan ya zo sai ya dukufa yana karantar da ita karamar ita babbar sai aka aje ta gefe guda to kusan tun wancan lokaci ba a cika buga ta ba sai nadiran to amma yanzu an samu wani babban malami a sheikh abdulsamad sharafuddin ya yi ta hakikin wannan ainihin asunan kubra an tsabba'a ta tana yawo a cikin duniyar ilimi in kana da kamar naira dubu goma sai ka je ka siya mun fahimci wannan da kyau ko to ita ce ainihin asunanu al-kubra din to shine shi a shekul albani ya ce a dangane da riwayar ahmad dai babu karara inda aka yi maganar wanka din mun fahimci wannan ko ya ce amma a koma a duba cikin sunan nasa'i ya ce don shi dai ya duba sunanin nasa'i din a sura amma bai gani ba ya ce me yiwa yana cikin alkubra din to me yasa albani a lokacin bai yanke kafa an cewa yana cikin alkubra din ba saboda ba a buga ta ba mun fahimci wannan tare da cewa maktabatu zahiriya albani kusan cikin ta rayu to amma kwakulo inda wannan ainihin littafi yake da gano inda wannan hadisin yake sai ga zai mishi wuya tunda bai same shi cikin asugura din ba sai ya ce me yiwa yana cikin alkubra din to yanzu kai tunda an buga maka Allah ya maka gata ya rufa maka asiri sai ka je ka sai da gonar gado tunda ba abin da kake da ita a ƙauyen ku ka zo ka sai littafi to me kake da ita ana na ana karatu a bariki ka bar gona me zaka yi da ita sai ka je ka sai da ita ka zo ka sai a sunan al-kubra thumma ra'aytuhu fi tuhfatil ashraf sai albani ya ce sai daga baya kuma na zo na ga wannan ainihin wato hadisi a cikin tuhfatul ashraf tuhfatul ashraf na taɓa muku bayani akan shi shi kuma littafi ne kamar fihrasa ce ta littafan hadisai waɗannan guda shida bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasai ibnu majah shi kuma wannan malami al-hafizul muzzi sai ya zo sai ya ainihin yi fihrasa sai ce hadisi kaza sai dan kawo maka farkon shi kyas sai ce yana cikin littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza to albani ya ce da ya duba tuhfatul ashraf wannan littafi mujalladi goma sha bakwai ne mujalladi goma sha bakwai ne a indiya aka fara buga shi amma daga baya yanzu ana buga shi a kasar ainihin wato beirut maktabul islami wanne ne ba wanne ne ba karatun ne ko zan littafi ko rike sunayen littattafan duk wanda ka kasa sai ka ce yahudanci ne to shine yace sai ka duba ya ganshi a cikin tufatul ashraf mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu yace ainihin a mu'azzuwan lil wafati min al-kubra yace sai ga al-imam al-muzzi ya danganta wannan hadisi zuwa ga ainihin kitabul wafati ma'ana babin rasuwa a cikin sunan al-kubra din kaga ashe kamar yadda albani yake tsammani babu shi a cikin as-sughra din qat'an to a cikin babban fa to ashe yana nan a ciki kenan mun gane wannan ko shi al-hafiz al-muzzi babban malamin hadisi ne malamin su ibnu kafir ne ya karantar da ibnu kasir tafsiri ya karantar da shi hadisi kuma ya auren mishi da yashi to idan al'amari ya rike cewa ibnu kasir a cikin takhrijin hadisi sai zo sai tambayi al-hafiz al-mizzi akwai wani ainihin asari da na taba gaya muku yana nan ibnu kasir ya kawo shi ya ruwaito shi a cikin tafsirin shi na ibnu kasir a juz'i na karshe wajen tafsirin qul uhiya ilayya na taba gaya muku shi a'amash yace yana zaune sai ya ji ainihin wani aljani yana magana da shi ba ya gan shi ba ne sai ji yana magana da shi ma'ana sai ji ana magana da shi bai ga magana ba to waye kenan aljani yake magana to shine sai ya ce me kake so sai ya ce yunwa yake ji sai ya ce wannan abinci ko aljanu kuka fi so sai ya ce shinkafa wane mutum to aljanu ga abace ya shigo muku da yar kasar waje ko shine wani abinci kuka fi so to shinkafa shine sai ci sai na kawo tuwon shinkafa sai na aje sai na ga ana daukan lauma lauma amma bani ganin wanda yake dauka amma sai dai in ga lauma ta janye haka to sai da naga ya gama cinyewa sai na ce shin kuma aljanu a cikin ku akwai kungiyoyi haka din nan daban-daban sai wannan aljani ya ce kwarai da gaske sai ya ce wace kungiya ce mafi sharri cikin ku sai ya ce arrafida arrawafid yan shi'a su ne mafi sharri a cikin aljanu ma mu ma haka aljanu mu ma kun ji mafi sharri cikin mu sune yan shi'a kuma haka kuka faɗi wannan magana tana nan a cikin tafsirin ibnu kafir a cikin juz'i na ƙarshe na ibnu kafir in kana na in kana da mai mujalladi bakwai ne ka je ka ɗauki mai mujalladi bakwai tafsirin qul uhiya ilayya in mai mujalladi hudu kake da shi ka je ka ɗauki mai mujal ƙarshe mujalladi na hudu din tafsirin qul uhiya ilayya to a shahid da yasa na kawo wannan magana da ibnu kafir ya gama kawo wannan asari sai ya ce kuma na tambayi malamin mu alhafizul mizzi ya ce isnadin wannan asari sahihi ne har zuwa ga amash wanda ya ce wannan abu ya faru gare shi mun fahimci wannan koto alhafizul mizzi kenan malami kuma sirikin al-imam ibnu kathir rahimahumallahu salis ashar abu na goma sha uku da ake son a kula da shi wajen yi wa mamaci wanka an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghasli wanda zai wa mamaci wanka ya zama ya fi kowa sani da ilimi game da sunnar yadda ake yin wanka yadda ake wanka a sunna shi ake so ba irin waɗannan yan tsofaffi ba waɗanda sai dai a roki Allah ya gafarta mana baki ɗaya wata ko manzo Allah bata taɓa salati ba tunda uwarta ta haife ta waɗannan tsofaffi da kuke sa suna wanka don haka ce yi wa annabi salati sai ta ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wai wadda ma ta karatu kenan to dan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim har ka mutu kana irin wannan salatin fa baka taba wa annabi salati ba dan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba salatin annabi bane dole sai kai wa manzon Allah salati cikakken salati sannan yake zama salati amma kawai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim baka yi wa manzon Allah salati ba shi yasa wannan abu da kuke cewa salati salati goma ga annabi salati goma ga annabi shi ne sai ka ji mutum yana Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim saboda irin wannan salatin ne to wai an samu malami ne ma kenan shine zai iya yin Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim so nawa so goma amma wani kadaji in ka same sai ka ji yana salati goma ga annabi salati goma ga annabi salati goma ga annabi ya sai kirga wai shine salati goma ga annabi din shi wai shi tun da ya ji an ce salati goma ga annabi shine sai salati goma ga annabi salati goma to wannan kadaji kenan wannan haka zaka ji waɗannan abubuwan sai ga kamar wasa ne jahilcin da ake fama da shi a kasashenmu ya wuce wannan gurin ya wuce wannan abin Allah ya kiyaye to irin waɗannan tsofaffin ko dai ku dawo ku tadribin su su san sunnan wanka ko kuma ko aje sai ita ma in ta mutu a zo a yi mata wanka din amma bai halatta a rinka bada su suna yi wa mamatan mu wanka ba la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi a samu wanda ya san sunna yadda ake wanka a sunna shine abin da yake wajibi musamman ma ko ballanta ne ma a ce wannan mutum ya zama daga cikin iyalin shi ne ko dangin shi kaga abin ya fi kusanci kenan ɗanta ne ko kaninka ko wani makamancin haka kuma ya san yadda ake abin a sunnance to shi kenan sai ainihin ya kasance a yayi kaga asiri a rufe kenan to wannan shine abin da ake gaya wa mutane an zo za a karantar da ku littafin ahkamil jana'iz wa bid'ah kun tashi kun fice masallaci mutanen wasu anguwannin daban sun zo duk sun cika masallacin duk ga yanzu duk yan wata anguwan ne hayan ojo tudun wada gyalle su da sauran unguwanni duka su suka cika masallaci amma ina yan mukiya da cikaji din suna jiran ne sai uwar mutum ta mutu sai zo ya ce malam uwata ta mutu uwarka ta mutu waye kashe ta ba Allah ya kashe ta ba Allah ya kashe ta Allah ya ce ga yadda za ka yi baka sani ba don haka ka je can ku karata abin da dai yake wajibi akan mu in an kira mu sallar gawa za mu tau amma ba lalle mai uwarka sallar gawa ba tunda ya akai baka iya sallar eh wankan gawa ba lalle mai waka wankan gawa ba ba lalle mai wa ubanka ba ba lalle mai sallar gawa ba sai ka koyi waɗannan abubuwa inda kana ganin cewa girman kai ya hana ka kaje ka ɗauki littafi ka zauna to ai yanzu gashi ana karanta a speaker ka makale gefe guda mana kana saurari kana jin abubuwa mun fahimci wannan ko to saboda haka a samu wanda ya san sunna game da wanka musamman kuma ya zama cikin dangin mamaci din لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا yace domin waɗanda suka yi wa manzon Allah wanka sun kasance da irin siffofin nan da muka ambata siffa ta farko sun fi kowa masaniya game da yadda ake wanka siffa ta biyu kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune ahlu baitihi faqad qala ali radiyallahu anhu saboda aliyu Allah ya kara mishi yarda ya ce anan ne zan tsaya in jawo hankalin yan uwa ahlus sunna akan cewa dukkan sahabin da ka ambaci sunan shi a ƙa'ida wurin ahalis sunna sai ka ce radiyallahu anhu ko abubakar ko aliyu ko waye sai ka ce radiyallahu anhu amma kuskure ne kuma jinin shi'anci ne nuz'a ce shi'iyya ka ce aliyu sai ka ce karramallahu wajahahu baka san addinin musulunci bane baka san aqidar kai ahlus sunna din bane ko da a wannan littafi ka gani kakka rudu ai kaga an rubuta aliyu a ce karramallahu wajhahu a a shi ma mai littafin dan uwanka ne la ya'rifu min sunna illa ismaha mun fahimci wannan ko amma abin da yake sunna shine an ce aliyu a ce radiyallahu anhu haka yake wurin malaman hadisi amma a ce aliyu karramallahu wajhahu wai me yasa ake cewa haka wai sai a ce ai aliyu san da yake a cikin uwar shi in ta durkusa za ta yi gunki sujuda sai ya mimmiƙe a ciki shi yasa ake cewa karramallahu wajhahu a wannan hadisi a wannan littafi da wannan isnadi waye inganta shi aka samu wannan magana a ina aka samu mune muku wannan tambaya har ran da Allah zai dauki ranmu fa mun fahimci wannan da kyau kuma wannan kissar da suke danganta ga aliyu suna ƙoƙarin yaye na ƙasa ga annabi da aliyu kuma sun komar da na ƙasa ɗin ga annabi da ga aliyu mun fahimci wannan don su 'yan shi'a sun ce wanda ya cancanta ya zama khalifa shine wanda bai taɓa bautar gunki ba wanda dama bai taɓa yi ba balle ya zama tubabbe tare da cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina Allah da kanshi yana son masu tuba Allah na son tubabbu amma ƴan shi'a ba su son wai wanda ya tuba daga bautar gunki ya zama khalifa kuma manzo Allah yana addu'a ya idar da alwala Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin haka ya inganta Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadi mai kyau Allah ka sanya ni cikin masu tuba ka sani cikin masu tsarki to sai suka ce bai dace a cewa Aliyu wai ainihin wato ai bai dace a ce abubakar shine khalifa ba dan ya taɓa bautar gunki ya tuba to anan aliyu bai taɓa bautar gunki ba amma kuma uwar shi ta taɓa bautar gunki na ƙasar da ake tsoro ta faru ko bata faru ba in dai in kayi laifi ka tuba na ƙasa ne ta faru ko bata faru ba to saboda haka ku daina wa kanku ta naƙubi wannan kisa bata inganta ba cewa aliyu a ce karramallahu wajhahu wannan nuzu'a ce shi'iyya ko aliyu ka faɗa sai ka ce radiyallahu anhu dukkan sahabbai haka zaka ce duk wanda ka faɗi sunan shi cikin malamai magabata sai ka ce rahimahullahu baka cewa radiyallahu anhu mun fahimci wannan sahabbai kadai ake cewa radiyallahu anhu duk wani malami na hadisi ko na fiqhu kuskure ne da muke buɗe baki ko suke buɗe baki suke cewa radiyallahu anhu mu kam in kuka ji mun yi haka su da baka ne saboda wannan muguwar tarbiyya da aka taso ciki ba ta ilimi ba amma abin a ilmance sahabi a ce radiyallahu anhu wanda ke ƙasa da sahabi tun daga tabi'i har duniya ta tashi in mutumin kirki ne sai a ce rahimahullah mun fahimci wannan da kyau ko wannan bayani ka je ka ɗauki littafin al-azkar na al-imam an-nawawi zaka same shi a ƙarshen babi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma ka ɗauki tafsirin ibn kafir a cikin mujalladi na biyar idan mai mujalladi bakwai kake da shi wanda ke kawo tafsirin suratul ahzab ko mujalladi na uku idan mai hudu kake da shi wanda a cikin tafsirin suratul ahzab inna allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi al-imam ibn kafir ya tattauna wannan mas'ala ana mun fahimci wannan da kyau ko to bari mu karasa hadisin yace don saboda Aliyu Allah ya yarda da shi ya ce ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nayi wa manzon Allah na wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faja'altu anzuru ma yakunu min almayyit sai na rinka dubawa ko zan ga wani abu wanda yakan faru ga mamaci mamaci wani in ka zo mishi wanka sai ka ga muni tare da shi kaga fuskar shi amurtike babu alamar walwala a fuska ko da yake gashi ya mutu yace sai na rinka dubawa ko zan ga haka ga manzon Allah falam ara shay'an dama ba wai Aliyu yana tsammanin bane mm amma tabi'a ce sai yake dubawa yaya ai dama mun san manzon Allah ba za a samu haka ba yace sai ba a samu komai ba ban ga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsarki yana da kanshi ko yana da rai ko ya mutu sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito sahihin hadisi ana sai ce mukan gane manzon Allah ya bi wannan kwararo din ko kuma manzon Allah yanzu ya din faro wannan kwararo din sai mu ji wani kanshi yana tashi kawai a layin sallallahu alaihi wasallama akhrajahu ibn majah ibn majah ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na 447 wal hakim da al imam al hakim a cikin juz'i na farko a mujalladi na farko shafi na 362 wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 388 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne kama qala al busiri kama yadda busiri ya faɗi busiri ya yi littafi fi zawaid zawaid na ibnu maja sai mun zo darasi na gaba zan yi bayani akan zawaid na ibnu maja da kuma shi busiri din amma a takaice busiri ba busiri mai alburda ba shi ma dai wannan busiri ne sai mun zo mako in Allah so za a yi bayani a cikin zawaid sai sa qaf me yake nufi da wannan qaf shine waraqa waraka mai lamba ta ainihin casa'in da biyu a cikin kashi na farko na wannan takarda wa qala al-hakim yace sai hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharadi na al-bukhari da muslim wa ta'aqqabahu adh-dhahabi bi qawlihi to al-imam hakim ya inganta wannan hadisi kuma hadisin ingantacce ne amma sai zahabi ya ci gyaran shi ainihin hakim bi qawlihi yace qultu ni zahabi sai nace fihin qita ai akwai inqita'i akwai datsewa akwai gibi a cikin isnadin wannan hadisi dan me al-Imam Hakim zai inganta shi gashi kuma sharadin hadisi ya zama sahihi sai ya zama babu inqita'i a ciki to abin da Zahabi ya faɗi kenan qultu shi kuma Sheikhul Albani sai ya ce wa hadha mimma la wajha lahu wannan magana da shi al-Imam Zahabi ya faɗi din nan ba ta da wani dalili dan me zai ce akwai inqita'i a cikin wannan hadisi fa innal haditha min riwayati Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Ali yace don wannan hadisi Ma'mar ya ruwaito shi daga Zuhri daga Sa'idu shi kuma daga Aliyu kuma wannan isnadi ne wanda yake ainihin muttasil mun fahimta sai mun zo mako na sama zamu cikakken bayanin wannan fakara insha Allahu ta'ala mun fahimta a takaicen takaitawa dai wannan hadisi sahihi ne ɗari bisa ɗari babu iskali akan shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik